لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata 24 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda yi daidai da 11 23 ne 23 ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan mayu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu dani dauda ke namba 39 yakubu avenue dauda daga ladima road angwari mijar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadu salaf fi ithbat at-taklif bayna al-ins wal jinn wa shayatin wa nafi an-nubuwwati wal risalati anhu inda muka kwana a shafi na 30 zamu tashi a daidai gabar da malam yace i'tiqadu salaf fi ithbat at-tafriqi bayna taklif al-ins wal jinn kudurin magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'ina fi ithbat at wajen tabbatar da bambanci baina taklif al-insi wal jin tsakanin nauyin da Allah ya daura wa mutum da aljani kada mu manta a baya mun karanta cewa malaman suna rankata babu wanda ya karyata samuwar aljanu wayanda aka samu sun karyata samuwar aljanu malaman falsafa ne da kuma mu'tazila kuma kowa ya san mu'tazila in an ce mu'tazila malaman tauhidi suna kidaya su daga cikin firqa batattu bi ma'ana koda an samu mutum yana da awar sunna amma kaji shi ya ce babu aljanu to ya yi barbaran aƙidar mu'tazila ne ya yadda ko bai yadda ba ana ganewa kuma ba za mu ce don shi ya faɗi malaman sunna sun samu sabani ba saboda malaman suna su ne wanda aka sani a duniya ranka takaf babu wanda taɓa cewa babu alzun ana ganewa al sun ce duk wanda ma ya ƙaryata samuwarsu ana tantama a imaninsa saboda ya karyata Allah ne ya karyata manzan Allah saboda Qur'ani ya tabbatar da labarinsu su ma a cikin Qur'ani ma akwai sura ta su shine suratul jin to kuma me yasa kai zaka zo ka karyata ana ganewa to shin nauyin da ke kan ɗan adam na salloli guda biyar da azumi na watan ramalana da aikin hajji da kuma zakka da kuma kalman shahada shin iri ɗaya ne da namu da na aljanu ai halittu ne na Allah ko shin ɗaya muke da su ko ko akwai bambanci malam yace hal umaru bihil jin, hal ma yi yu'maru bihi aljin huwa ma umira bihil alins shin abinda aka umarci aljani da shi na bauta iri ɗaya ne da abin da aka umarci ɗan adam da shi ya'ani hal salatuhum ka salatina shin sallar su kaman mu ce yadda muke yin salloli biyar haka su ma Allah ya ɗora musu wa zakatuhum ka zakatina zakkan da suke fitarwa na dukiyoyinsa haka mu ma yadda muke fitarwa na dukiyarmu haka su ma aka ce wa siyamuhum ka siyamina shin azuminsu ɗaya ne da namu wa hajjuhum ka hajjina shin aikin hajjinsu ɗaya ne da namu fi haza aiban khilafun bayna salafi wal khalaf min al-ulama'i rahimahullah malam yace fi haza a wannan aiban kuma khilafun akwai saɓani bayna salafi wal khalafi min al-ulama'i rahimahumullah tsakanin magabata da kuma wa'anda suka zo a bayansu su ne khalaf daga cikin malamai na musulunci Allah ji kansu da rama an samu tattaunawa da ilimi faminhum man qala a cikin malamai akwai wanda yace idza kana tulqihim lima yaqumuna bihi al-ins لأننا لا نرى فيما جاء به الإنس فصلا خاصا بالجن wasu daga cikinsu suka ce da suke karɓa lima ya kumu na bihil ins wanda ɗan adam yake tsayuwa da shi لأننا لا نرى فيما جاء به الإنس فصلا خاصا بالجن duk ilimin da ɗan adam ya zo da shi ba mu ga fasali keɓancacce ba na aljanu ana ganewa kamar malaman fikiyu da suke kawowa ai ba ka gani an ce fasulun filjin ne ai ko suka ce to wannan dalili ne bal najidu annal ahkam wahida muna samu a cikin littattafanmu hukunce-hukuncen guda ɗaya ne wa ala hadha to a bisa wannan fa kunu ma umira bihi ins huwa ma umira bihi jin wala farka. suka ce to wannan ya nuna duk abinda Allah ya umarci dan adam da shi iri ɗaya ne da wanda ya umarci aljani ba bambanci wa qala ba'd al-ulama'i rahimahumullah wasu malamai kuma suka ce bal innahuma yaftariqani suka ce hukunce hukuncen aljanu da dan adam akwai bambanci falaita ma umira bihi aljin musawiyan lima umira bihi alins wai abinda aka umurci aljani bai yi daidai da abinda aka umurci dan adam da shi ba fil haddi wal haqiqa iyakansa da hakikaninsa ne dalilin su suka ce li'anna jinsal jin saboda shi jinsin aljani laisa ka jinsil insi ba irin jinsin ɗan adam bane wa idza kana al insu takhtalifu ahkamuhum bi ikhtilafi ahwalihim in ya zamana cewa shi kansa ɗan adam an samu bambancin hukunce-hukunce gwargwadon bambancin halayyar da mutum ya samu kansa wal maridu yusalli ƙa'idan matsalar suka ce mara lafiya yana salla a zaune in bai da lafiya ai mun karanta babi a fiqhu cewa liman misali ya zo ya fara salla sai rashin lafiya ya kama shi amma zai iya ƙara sallar amma ba zai iya yin sallan a tsaye ba me ya kamata yi sai ya zauna idan ya zauna kaga mamu kuma ya lafiyar su to yanzu zaman liman ya kama mamu dole su ma su yi sallah a me a zaune ya ce fa'iza sallah ƙa'idan fasallu ƙu'udan ajima'una in liman ya sallah a zaune in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma mu kuma ku yi sallah ranka ta a zaune kaga yanzu liman ne rashin lafiya ta kama shi amma saboda shi ne jagora sai ya zama mai dole akan mamu duk da lafiyarsu su zauna a yi sallah kaga kai da ka shigo sai ka ga kowa a zaune ba ka ce kawai da irin sallah ba wannan haka ne sai ma sai ka yi kabbara Allahu akbar ka zauna sai ka bi sallah saboda me zama ta kama liman to shi ne malam ya ce wasu malamai suka ce in dan adam a yanayinsa a halayyar da yake samun kansa an ce yi sallah a zaune wani kuma ba yi da lafiyar amma zai iya yin sallah a tsaye shi ne yake kansa dole ne a tsayen ana ganewa wani kuma ba zai iya yi ma a zaunen ba sai dai a ne a kwance kaga shi ma dole sai ya sallan ame a kwance ba za ku ce a bari a zaunar da shi ba saboda ne halin da yake ciki ba zai iya jure sallah a zama a zaune ba saboda halin da ya samu kansa sai suka ce wal faqiru la zakata alayhi kamar misali talaka ai ba zakka a kansa ko bal zakkan ma ai saboda shi aka ce a fitar kamar yadda manzo Allah ya gaya wa Mu'adh dan Jabal ya ce fa'inhum a fa'uka lizalik fa'allimhum an Allah farada alaihim zakatu amwalihim tu'khadhu min aghniya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim idan sun amince maka da saƙon da ka zo musu da shi to ka nuna musu cewa Allah ya fallanta zakka a kansu na dukiyarsu ana karɓa daga mawadata ana ba talakawa sai ce wa iyaka wa kara'ima amwalihim a hirɗinka da manya-manyan dukiyoyinsu wajen dabbobinsu kakka ɗauke uwar garke wattaki da watan mazlum a hirɗinka ka yi hattara da addu'an mutumin da ka zalunce shi kaga sai nuna karɓan uwar garke zalunci ne ko to an kuma ka karɓa da sunan zakka suka yi maka mummunan addu'a za ka kama ka kuma za ka lalace ana ganewa sai ce wa man la yastati'ul hajj fala alaihi wanda baya iya yin aikin hajji saboda ba kuɗi ko kuma ba yi da lafiyar da zai iya zuwa ya je ya yi aikin hajji a gaba ba hajjin aiki a kansa sai dai wani zai iya zuwa ya yi masa amma na fara li babu lahi ala nasi hajjul baiti man ilaihi sabila kaga shi lam yastati ilaihi sabila bai da ikon da zai iya zuwa yayi saboda bai bai da lafiya to kuma lafiya tana daga cikin aikin da zai yi na aikin haji to bai da lafiya kaga ta fada a kansa fa kazalika aljin haka ma aljanu suke yanda yake akan dan adam to tambayar da wani zai to ai aljanu asa bukatan jirgi ai ko ba sana da bukatan jirgi su ma sana da jiragen sama ai tana da jiragen sama yadda kake da jirgin sama eh tana da jiragen sama saboda ya akwai aljanun kasa akwai aljanun sama su ne kawakibu sayyaratul alawi akwai kuma kawakibu sayyaratul sufuli kawakibu sayyaratul alawi su ne aljanun sama su ne masu fuka-fukai gansu da fuka-fukai su ne ifiritai sannan akwai kawakibu sayyaratul sufuli akwai kuma aljanun kasa kaga na kasa yana bukatar shi ma ya hausa ma aiki haka ne yawa to su ma suna da jiragen sama yadda kake da yadda muke da immigration da custom haka su ma suke da shi yadda muke da sojoji haka suke da sojoji yadda muke da sarakai haka su ma suke da sarakai yadda muke da malamai haka su ma suke da malamai ana ganewa yadda muke da ɗalibai haka su ma suke da ɗalibai ah, ba mun karanta kisan imamu sha'abi ba ya haɗu da wani aljani ba har yake tambayansa su waye suka fi muni a cikinku ya ce ɗan shi'a su ne suka fi bala'i a cikinmu ya mun karanta kisan anan ana ganewa wanda imamu ibn kathir ya kawo a suratul jin ya mun karanta ya haɗu da wani aljani ba yake tambayansa to kaga kai yanzu a ce maka yanzu kuma da wasa a ce ga wani aljani a nan wallahi wani ya fita ba zai ƙara zuwa masallacin ba Allah wallahi in wani ya arce ba zai ƙara zuwa masallacin ba shi saboda ya zai ga kaman ai an gama da shi kaza da makamancin haka ai halittu ne kamar yadda kai kake halittu haka su ma suke halittu an gane kuma kila ma kana mu'amala da su amma baka sani ba saboda duk inda ka je zaka tar da su in a kasuwa ne suna nan in a wajen ma'aikata ne suna nan suna shigowa an gane in a harkan mu'amala ne a jami'a da makarantu a ba a samu lokacin su eh, marigayi ibn abbas rahimahullahu ta'ala ba a jami'a islamiyya wani aljani ya zo jami'a da sunan da siffar ɗan adam aljani ne amma ya zo da siffar ɗan adam ya zo ya koyi ilimi ana ta karatu ana ta karatu wata rana kama kasa yadda jami'a islamiyya take ɗaki akan yi splitting ɗinsa guda hudu kowa na da abin da zai shi to ɗaya ya bar ko ya bar fitilan aku da tsakiya shi kuma yana jin fitilar ta dame shi sai zura sai zungura hannunsa kamar katun zi ya tafi sai ya tanna ashe wancan ya gan shi ina sai ya tsorata kana zaune ka gano ya tafi daga nan zuwa wancan switch din ai wani in ya tafi wallahi ba zai kara zuwa ko gilba ta nan ba zai yi ba shine aka gaya wa ibnu baz shine sai mai nasiya ya ce dan Allah ka ji tsoron Allah kaga yanzu an ganka kuma an gano ka duk inda ɗaliban da za su ganka ba za su natsu da kai ba ya ce ka yi haƙuri ka tafi shekara mai zuwa sai ka zo da wata surar da ba a ka ba sai ka zo ka koyi ilimin ka. haka shi kenan ana wa? an fahimci wannan magana ai ba wai ya shiga jikin mutum bane ya zo ne da matsayin ɗalibi ya zo koyon ilimi in ya gama kuma zai ƙara ka bane ba ruwansa mu ma ai muna jami'a wata aljana da ta biyo Allah <laughs> malam eh, dakta abba ya ugumet yana <laughs> yana zuwa yana zuwa bayan mal'ab akwai filin kwallo na jami'a na dalibai to daman in dare yayi dan wani lokacin ana zafin nan a Sudan ana iya yin awa shida iska ba za ka ji ba tsurar zafin kawai za ka ji to shi daman yana yawan fita da singlet ɗinsa sai nan da ɗaya abin nan ɗinsa sai je wajen sai shimfiɗa sai kwanta saboda wajen ya ɗan akwai iska in iska nan ya ɗan kaɗa kafin gubar wannan iskar nan da ke zuwa kafin ya zo in ya ɗan aka ɗan fara iska sai tashi sai tafi dakiliyarsa hostel ɗinsa wata rana kawai ya ɗan tashi ya zauna haka kawai sai hango wata tana kallon shi ta kura mai ido haka kawai tana ta kallon shi sai gano cewa wannan aljana ce to daman gardi ne alaramma ne ko a jikin shi bai ji komai ba sai ya tsaki abin da sai ya nannaɗe sai ya nannaɗe haka sai ya riƙe sai ci gaba tafiya sai ta dinga bin shi a baya a hankali shi kuma yana tafiya ko tsoro bai ji ba yana shiga cikin dakiliya sai ke gaya wa sauran abokan karatunsa akwai baban gida giya ɗewan da abdullahi gadon kaya sai yake ce mai ai ga wata aljana tana bi na ce kai mu da muke so ma ko a mafarki mu gansu ma mu gansu mu je sai ya fito da gudu irin <laughs> ta riga ta bace ba a ganta ba kaga ai kaga akwai alaman akwai su kenan ko sukan zo harkan kasuwanci harkan duk inda kake har a ma'aikata wani ma sai ya zo neman contract kuma ba mutum bane aljani ne baka sani ba a kasuwa da kake zuwa kake sayan abu wani ma zaka siya kwastomin ka ne amma baka san cewa ba mutum bane aljani ne ina yan kasuwa da suke siyar da kayayyakin gini da sauransu wani ma aljani ne zai zo ya sayi kaya baka sani ba kuma ya kara gaba lafiya lau zai zo da siffar dan adam lafiya lau haka kasuwanni in ka shiga haka za ka ta ganin su ko amma ba za ka sani ba tunda bai nuna maka bai zo da siffar sana aljani ba in ya zo da siffar sana aljani ba za ka gan shi ba amma zai zo ne da sura na ɗan adam ya zo ya yi harkarsa kuma ya ƙara gaba to kaga halayyarsu irin wannan kaga ba irin tamu ba ce shin kaga ɗan adam yanzu kana so ka yi tafiya ai dole za ka shiga jirgi zuwa saudiya an gane to shi fa na ƙasan ma ai kaga fit iska ne ya tafi na saman ma fit iska ne ya tafi shin wannan bambancin ɗaya ne da namu shine maganar da malam yace sai yace fa kadhalika aljin la yumkinu an kallaf illa bima yunasibu haluhu su ma aljanu yiwuwa a ɗaura musu nauyi sai abin da ya dace da halin da suke ciki Allah ce la yukallifu Allah nafsan ba to shine sai malam wata wa takunu al-umumati Dalatu ala zalika mislu. la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha sai ya kasance gamamman hukuncin wanda yake nuni akan wannan tsarin shine fadan Allah maɗaukaki da yake la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai sai abinda ran zai iya zuwa ma'ana ran aljani shi ma abin da zai iya zuwa da shi ran ɗan adam shi ma abin da zai iya zuwa da shi sai malam yace وما أشبهها تقيد عموم تكليفهم شرائع الإنس يتجد أبن دي كما دهك تقيد عموم تكليفهم تنايي وغمما نوين أكدورة ناس تنامك دبيبي شرائع الإنس ما دوكوكينا أدب wannan maganar magana ce wacce shaksara bin uthaymin ya ambace ta a cikin sharu aqidatu safariniya na muhammad ahmad abilisi sai yace wa man sha'u hadha ikhtilaf dalilin da yasa aka samu wannan bambance bambancen a wajen malamai huwa an-nazru fi umumul ayat yace lura da gamammun ayoyi allati tadullu ala taklif al-jinn wal ins wacce take nuni akan nauyin da Allah ya daura wa aljani da ɗan adam dun al-farq bainahuma ba tare da Allah ya nuna bambanci tsakaninsu ba wa hadhihi al-ayat hiya wa'annan ayoyin su ne haka qauluhu ta'ala fadan Allah maɗaukaki. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci aljan ba dan adam face dan su bauta mun kaga bai bambanta bautan ba ko bautan da ke kan aljani shike ke kan me dan adam wannan suratul zariyat wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki da yace waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa akwai aljanna guda biyu wani irin aljanna kenan aljannan aljani da nawa da dan adam bi ma'ana aljani yana da aljannansa dan adam ma yana da aljannansa a lahira saboda ne su ba ɗaya ba ne yadda suka yi rayuwa ba wuri ɗaya ba haka su ma a lahira za su zauna dan adam sun yi rayuwa ne a wuri ɗaya ko to haka aljannansu wuri ɗaya aljanu ma sun yi rayuwa ne a ne a wuri ɗaya to su ma aljannansu daban to ne Allah ce jannatan akwai aljanna biyu ɗaya na aljanu ɗaya nawa ɗaya na mutane ana ganewa sai Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaddima da wata ni'ima ce ta Ubangijin ku kuke karyata abinda Allah ya muku da ni'ima suratul rahman yace wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki ya ma'asharar jinni wal ins ya ku tarin aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum wai shin manzanni ba su zo a cikin ku ba yaqussuna alaikum ayati wa'anda suke ba da labarin ayoyi na gare ku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna muku gargadi da haduwar irin wannan ranan shine ranan tashin alkiyama qalu sai mutane da aljanu su ce shahidna mun shaida ya ubangijinmu ala anfusina mun yi wa kawukan mu shaida wa gharrat humul hayatud duniya rayuwar duniya ita ta ruɗar da mutane da aljanu wa shahidu ala anfusihim su kansu da mutane da aljanu sun yi wa kansu shaida annahum kanu cewa su ba sun kafircewa Allah lokacin da suke duniya ba su yi abin da Allah yake so gare su ba ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وآلها غافلون حقنا فارواني أن لم يكن ربك أبنجزنك بكسنشي فمهلك القرى ينا هلكد الكريار وتقبكي أنت بظلم بين ظالنتي وانت اتتعي كنت وآلها غافلون alhali mutanen ciki sun gafala ba ana ganewa wali kullin darajatun mimma Amiru sai Allah ce kowanne daga cikin su ai minal insi wal jin darajatun kowa na da daraja ina alahira ana ganewa mimma Amiru daga cikin aikin da suka yi a duniya wama rabbuka bighafilin amma ya'malun kuma ubangijinka bai zama rafkananne daga abinda da mutane da aljanu suke aiwatarwa ga wali kullin tun. kowanne a cikinsu yana da daraja kenan aljannan dan adam daban aljannan wa aljani daban nassi ne na ne aya na ƙur'ani Allah ya faɗi ana gane aya da kyau sai malin yace wa hadhihi ayatu wa'annan ayoyin wa misaluha fil qur'anil karim ai wa amsaluha fil qur'anil karim akwai alifun anan da ya bace wa amsaluha da kwatan kwacinta fil qur'anil karim a cikin alqur'ani mai karanci qala jamhurul ulama min as-salaf jamhurun malamai daga cikin magabata minhum al-a'immatul arba'a daga cikin su akwai imamu abu hanifa da imamu malik da imamu ash da imamu ahmad bin hanbal su ne a immatul arba sun ce bi taklifil jin ka taklifil ins wa'annan malaman guda hudu suka ce nauyin da Allah ya daura wa dan adam iri ɗaya ne da nauyin da Allah ya daura wa aljani ba bambanci an gane قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه إمام القرطبي الله يجد أنك رحمة يجي هذه الآية wannan ayar ta dullu ala an aljinna tana nuni akan cewa lallai aljani kal insi fil amri wan nahyi was sawabi wal iqab wato aljani kamar mutum yake fil amri a wajen umarni wan nahyi da kuma hani was sawabi da lada wal da ukuba da Allah yake yi ba bambanci hukumar da Allah ke wa ɗan adam haka yake wa aljani dukkansu in sun saba dokar Allah ana ganewa wa qala al imam al hasan ayani al basri imam al hasan al basri yace laysa li mu'mini al jin thawabun ghayru najatihim min an nar imam hasan al basri yace aljani mumini bai da lada a lahira sai abu guda ɗaya a tsiratar da shi daga shiga wuta kawai muna ganewa ya dullu alaihi ƙaunuhu ta'ala wanda istinbati ne na imamu a al-basri sai ce shi a nashi fahimtar saboda faɗin Allah maɗaukaki ya ce yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim da Allah ya ce kissan jinnu nasibin wa in sarafna na nafaran min al ko يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين رانا جمعة كسوكت الآية كما أسلم أسباهي لو لما قال لنا كرنت سورة السجداني أسلم أسباهي باين يفتو دقا طائف yana kan hanya mutanen ta'if suka jefe shi da shi da zaidu shekarar da matar shi da kawunsa suka rasu Eh, suka mutu matarsa ta rasu kawunsa ya mutu to shine amul huzn kenan ya je ko kila zai samu karbuwa a wajen mutanen Taif suka sa aka rotsa mai kai yana tawowa shine sallah asuba ya shi yana yi aljannan nan suka zo suka ji shi shine ai suka ce qalu ya na inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دائي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم فشين حسن البصري استنباطي لونا آية يجي مؤمني الجني با أشغل لشي الجنة الآخرة سيدي كوي أنا تيرت تشيد عذاب الوتا أنا جي استنباطي حسن البصري كو sai ya ce wabihi ƙalal imamu abu hanifata imamu abu hanifa ma ya ɗauki wannan fahimtar ana ganewa rahimahullahu ta'ala Allah ya ji da rahama ƙala sai ya ce laisa sawabul jin illa an yujazauna bil ihsani mithl al ins wato aljani yi da wani sakamako sai dai a saka masa da kyautatawa kamar ɗan adam وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي وابن أبي ليلى wannan shine fahimtar da imamu malik da imamu shafi'i da ibnu abi laila suka tafi kenan da aljani da dan adam ba su da bambanci a wajen mai lada ko kenan yadda ɗan adam zai shiga aljanna haka shi mawa aljani zai shiga aljanna wannan ita ce fahimtarwa imamu malik imamu shafi'i da imamu ibnu Abilaila laila wa qad qala al imamu dhahhak sabanin imamu abu hanifa da hasan al abu hanifa da hasan al suka ce ne za a tsiratar da su ne daga wuta amma ba za a da su aljanna ba ana jin to shi kuma imamu bahaq ya ce aljinnu ya dukulun aljanna wa ya akuluna wa ya shirabun kenan shi ma yana tare da wa su imamu malik da imamu shafi'i da ibnu abi laila imamu dhahab yace aljani yana shiga aljanna yana cin abincin aljanna kamar yadda Allah ya siffanta kuma yana shan abin shan aljanna qala al-imam al-qushairi imam al qushairi al Allah ya ji kansa da rahma yace was-sahihu magana mafi inganci anna hadha mimma lam yaqfa fihi bi shay'in wal ilmu inda Allah ya ce shi wannan maganar yana daga cikin abin da babu wani yankaccen magana a cikinsa amma ilimin yana wurin Allah kultu malam ya ce sai na ce hauluhu ta'ala wannan malam ke magana ana ganewa ya ce to faɗin Allah maɗaukaki da ya ce wali kullin darajatun mimma amilu ana ganewa yadullu ala annahum yusabuna wa yadkhuluna aljanna wannan ayar ta nuna cewa Allah ce wali kullin darajatu kowanne daga cikin mutum da aljani suna da wata daraja sai yazo zo da ita a nakira wan nakiratu fi siyaqil isbati tufidu al'umum cewa kowanne daga cikin mutane da aljanu suna da wata daraja shine ya dullu ala annahum Ya yayi nuni akan cewa ana ba su lada wai yadkhuluna aljanna kuma suna shiga aljanna li'annahu qala fi awwal aya saboda a farkon ayar Allah ya ce ya ma'sharal jinni wal insi ya ku tarin aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum wai an sako daga cikin ku bai zo ba ya kusuna alaikum suna ba ku labari ayati na ayoyi na inji Allah ila an qala har zuwa inda Allah ce wali kullin darajatun mimma amilu kowanne yana da wata daraja a lahira daga cikin aikin da yayi kenan za su shiga aljanna an gane sai malam yace wallahu a'lam Allah shine yafi sani wannan magana magana ce ta Imam al-qurtubi a cikin tafsir al-qurtubi mujallad 16 aya ta da. hudu saboda yanayin lokaci nan gaba ya kamata mu tsaya saboda ah, bayanin da za mu hau kansa yana da ɗan tsawo kuma lokaci ba zai ba mu dama mu kare shi ba sai idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi wa amma shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala da maganganun da ibnu taymiya ya faɗi akai wanda har ma shakkale bin usaymin ya masa raddi akan fahimtar da ibnu taymiya yake da shi akan bambancin taklifin aljani da dan adam to kaga wannan yana nuna maka wa'anda suke koke maka cewa babu aljanu kuma suna ce maka wannan aqida ce ta al sunna kai kaga san cewa ba ta su bace ko ga sunan duka dai a immatul arba'a dukansu sun tabbatar akwai aljani inda aka sha bamban shin shigan aljannan ko shine imamu abu hanifa ya ce ne ya ce za a tsiratar da su da azabar wuta amma ba za su shiga aljanna ba shi da hassan albasiri amma imamu malik da imamu shafi'i da ibnu abi laila da imamu bahaf suka ce za su shiga aljanna yadda ɗan adam ke shiga kuma saboda ne nassi ya gabatar kuma kaga ba wani sabani a kai to in ka samu wani ya zo ya ce maka a babu shi ka ce Allah ya saka da alkhairi a kar makalla amma anan ba za mu bi magana ka ba an gane saboda kaga yanzu dai mu mun karanta a baya cewa waɗanda suke da akidar babu aljanu philosophers ne da kuma da mu'tazila philosophers aristotle shine aristotelis a larabci shine aristotle sannan da suqratul hakim shine socrates sannan su confuciusiya shine ne fu an gane sannan kuma buziya buda ce an gane shi da tawagarsa wanda suka rabu har a china ta san akwai buddhism a india kuma akwai mai buddhism a ina a china to china wanda ya yi jaddada addinin buddhism a china shine shangzong shi kuma shangzong shi har hajji ma ya je daga china ya tafi indiya aikin hajjinsu wajen haduwa da buda to wa'annan su ne ba su yadda da samuwar aljanu ba an gane amma duk wani malami da zai ce maka babu aljani to ka ce Allah ya saka da alkhairi amma malam wannan maganan kuskure ne ka saba nassin qur'ani ka saba nassi na hadisi ya ce maka ai ba a ganin su sai ya ce to kai ma kwakwalwarka ana gani ka ne ko in ya ce ma ba a ganin aljanta ce to ana ganin kwakwalwarka ana ganewa a ga daga nan in ya ce a ah, to in ka ce kai ma baka da kwakwalwa ki kai ma a kai ka sakatar kenan ya haka a wani mutumi wani malami ya yi wa wasu daga cikin ɗalibai to Allah ya kaddara ɗaya daga cikin ɗaliban balarabe ne kuma iyayensa larabawa ne migration ne ya kawo su wurin sai malamin yake ce musu duk ga ka'ida duk abin da yana so ya nuna musu ba Allah ne sai ce duk abin da ba ka ganin shi to babu shi ya ce kuna ganin ka a ya ce a ya ce to babu shi akwai Allah ya ce kuna ganin Allah suka ce a'a sai ce to babu Allah yaro ya ɗaga hannu ya ce malam da Allah muna so malam ya nuna mana kwakwalwarsa ana ganin kwakwalwa malam suka ce a a ɗaya suka ce a sai ce to malam bai da kwakwalwa malam aukaci ne duk suka fita a ajin aka fita aka kyale shi ba shi ba su ka'ida ba to daga nan malamin ya gano cewa ya rusa kansa an gane eh dan irin wannan haka ake brainwashing din akwai wani yaro da ya dawo daga rasha ake brainwashing dinsa ya ce shi bai dama da bai yadda da aljani ba bai yadda da ah, ah, shedan ma ba kuma ba an ce shaidan da wuta aka halice shi ba to ya za a yi wuta a shigar da shi wuta kuma ya kona shi shi bai yadda da wannan karatun ba kuma a rashe je kwaso wannan duk malamin da aka kawo zai kawo mai aya shi bai yadda ba tun ta riga an cusa mai kwakwalwa sai aka kawo wani malami wanda ya san ilimin zamani da ya dace da shi yana zuwa wajen yaron sai kwada wa yaron mari ta yawo sai yaron ya ce wa baban ya za ka kawo wanda zai mare ni in ba ka da hujja ba sai ku tafi ba sai ta ai ka ce dan in an jefa shi wuta ba zai ji zafi ba to ai wannan jiki na yunku ne dan adam ai da kasa aka halice shi in yunku da yunku ya haɗu bai kamar su zafi ba ai ka gane logically kaga wannan baya bukatar aya baya bukatar hadisi to daga nan ne fa ya dawo hayyacin sa, kai a shi haka karatun yake sai ce to haka ma shi dan an jefa shi wuta zai ji yanzu ba je na mare ka zafi ba to haka shi ma an amma zai to daga nan ne ya dawo hayyacinsa ka san wani in ka daɗe kana kawo mai nassi tun da bai daɗe nassin ba ba zai gane ba amma an ka kawo mai daidai abin da kwakwalwarsa zai iya ɗauka wanda kuma ƙarya ne ya ƙaryata ta shi kenan sai ya dawo hayyacinsa in Allah ya nufe shi da shirya ke Allah ya samu dace in akwai tambaya za mu amsa kuma babu za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi wa alaikum na'am na'am hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum eh yana ne ismullahi alazim amma kuma Allah yana so a kururuta shi kuma yana son shagwaba ka fashe da kuka kasan mun an ganka kana kuka sai a ce to wane ya shiga ya shiga mail ko to Allah na son shagwaba in ka shagwabe a gaban Allah sai Allah ya baka abin da take so amma ka zo kana ta yi zai kyale ka Allah yana son da naci da shagwaba kuma ka kira sunayensa ka kururuta shi zai amsa maka amma yanzu yanzu 'yan siyasa da Allah in sun zo ko masallaci ya kasa 'yan siyasa sun zo ka jana tun koya mazgayi ko sai ka jana kaza kaza ana kururuta su daga nan ne zaka je yana ba me yana cin kuɗi yana ba da ka idan sai ba haka suke yi ba akwai wani ɗalibinmu da ya aure a da muka je ɗaura auren wani magoki ya zo ya kururuta ya kururuta sai ce mai kai ni fa bana addini na ce kada ba maroki kuɗi ba zan baka ba sai ce a aqidar ka ne <laughs> shi marokin ya ce wa ustaz ya ce kai aqidar ka ya ce a addini na ya ce a aqidar ka ne ya tabbata ne ba zai ba shi ba da ya kalle shi ya tabbata ba zai ba shi ba ya ce wallahi ba zan baka ba saboda addini na ce kada in baka ya ce a aƙidar ka ne da ya tabbata ba zai ba shi ba sai ya kalle shi sama da ƙasa sai ce ustazu a ci daɗi lafiya sai an jima <laughs> sai ƙara gaba kaga in gilanci ya mai kenan ko to kaga in mutum na neman abu ba yana to haka ake so ka yi a gaban Allah Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai ana roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin dausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da tausayin mu da begen mu ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah muna roƙon ka ka kame hannayen su kada ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba kowa a cikin manan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki da akwai abin da ke jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka ka bashi lafiya ya Allah da shi da sauran marasa lafiya a gida ko asibiti ka ba su lafiya ka sa ya zama fara a gare su mu kuma da ka ara mana lafiya ka ba mu ikon ribatansa wajen neman yardanka mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon sai sa fi dausul ta'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin